Okay. Now three. Action. Director, Balanas. yi Ok, kina ji? Kana da damar auri mata a ka'ida kuma a ka'ida ta musulunci. Kana da damar ka auri mata hudu a ka'idar musulunci. Don haka, ni shafa'atu a matsayina na matar ba zan koyi maka mutum. Shi ne Oh. Don Allah ya shiru, ku yi haƙuri. An action! Okay, room. Sound. Sound speed. And action!

sai ki kara da cewa mafi kyawun musulunci a cikin musulmi shine mafi kyawun musulunci a cikin al'ummar musulmi shine daga kubutar daga daga kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannayensa mafi kyawun musulunci a cikin musulmi shine musulmi da ya kubutar da harshensa

ni da shi shema'u ƙawayen juna ne ko ta tashi da wannan furoci abinda take nufi sharrin da ta yi ita ta kuɓuta ta gani ta yi sharri kuma ta ta daga hannun sharri da ta yi mata kuma ta masa to kuma shi ne ƙarshen sharri a kin sharri kuma an ku shi ne a yi mafi sau wanda ba a wanda ba ta yi sharrin kuma za ta za a kashe ta ma ko za ta an yanke mata hukunci saboda ta da aka je ita ce kawai yanzu zaki tashi mu amma nan menene za mu gyara shi saboda mafi kyawun mafi kyawun musulunci a cikin musulmi shi musulmin da aka kuta daga sharrin harshensa da sharrin hannayensa kawai sai ki ce wanda kawai ta zama sai yana ji za Rayyan, kar ka manta cewa ni da ni da shi ma kawayen juna ne. Ta yi ta yadda ba ni da wata abokiyar shawara tun muna yara har muka girma. Amma duk da haka ban tsira daga sharrin daga sharrin harshenta ba. Don haka ba zan amince ka aure ta ba. Saboda ina saboda ina da Hausa. Saboda ina da yaƙinin in ta shigo gidanka in ta shigo gidanka. Da haka aka je tsawon mataki kowa. Kina ji bari ki ji abin da ake ce kina ji. Tsakul jami ki dan Allah